Washington DC. saurari masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. ana kuma iya kama ma a birnin yame na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM sai kuma wasu tashoshin na zango FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu alfa rediyo sannan kuma za a iya ji mu gizo a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina bahari auna. rayuwar jama'a kamar da yadda ku sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattauna ne akan al'amuran mata zalla. A yau 20 ga watan Afrilu na shekarar 2022. Za mu magana ne akan yadda ake cin zarafin mata a auratayya. haka yake zara'u muna tafe da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baƙi zauren namu domin tattaunawa akan wannan batu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a za mu fara shirin ne da leƙawa zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana bakin da za ta gabatar mana da su. Misa barka mu da sake saduwa da ku a cikin zaurenmu na yau da gobe. A yau shirin namu zai duba ne akan zamantakewan ma'aurata a cikin gida. Cikin zauren namu muna tare da Malam Haruna Ahmad Tabinau, Hajiya Saratu Sani, kadija Sa'ad da kuma Malama Karimatu Mu'azu. wanda za mu tattauna a kan matsalar nan da ake ƙara samun yawaitarsa na cin zarafin mata a cikin gida. To cin zarafin mata a cikin gida kamar yadda aka sani ba abu ne sabo ba sai dai yakan ɗauki sababbin salo da maza suke gabatarwa duk da yake a wayansu bangarorin an ce akwai matan da ake samu su ma suna cin zarafin mazajensu a cikin gida. rahotanni na ta nuna cewa shi wannan cin zarafin ba abu ne wanda yake faruwa kawai a tsakankanin talakawa ba hatta da masu kuɗi ma'aikata ko kuma manyan masu rake da makamai sukan iya aikata irin wannan abun ga matayen aurensu cin zarafin matan da yake faruwa ne menene dalilan da ke kawo shi da kuma yawaitarsa a cikin al'umma me kuma al'umman ke yi wurin magancewa ko kuma ƙara haɓaka abin a tsakankanin ma'aurata barkan ku da zuwa nan zauri namu malama khadija a matsayin ki na wacce cike gwagwarmaya da matsalolin ma'aurata da kuma ba da shawarori ga ma'auratan me da me kike gani yake kawo wannan matsalar na yawaitan cin zarafin mata a gidan aurensu To mai saurari assalamu alaikum. Da farko dai in muka duba wani al'amari na cin zarafin mata kuma muna iya cewa hadda maza amma dai an fi yi ma mata a zamantakewan aure wani abu ne wanda yake samo asali tun daga yanayin da aka gina auren wato da yawa ba a ma san menene auren ba kuma yaya ya kamata a yi aure sannan kuma ba a daraja abokin zamantakewa namiji bai daukan matan da ya aura da daraja a matsayinta na mutum ne ya aura wanda ita ma tana da cikakken yanci wanda allah da ya yi ta ya bata to sai ya kasance in aka zo aka fara zamantakewa namiji yana gani kamar tunda ya ba da kuɗi na aure da sadaki da wasu abubuwa kafin ya aure ta sai ga kawai kamar ya je kasuwa ne ya siyo tumatir in ya ga dama ya nika da a injin din markaɗe ya ga dama ya nika a blanda ko ya yi a dutse ba wanda isa ya ci mai komai tun da na sani. ai Khadija wani lokaci ma ya suna ba da kwatance da cewa aiko ka kashe kuɗi da yawa wurin auren wannan kamar dai an siya abin ne da gaske to wannan ma gaskiya yana taimakawa da wasu ko da yake rashin dai tunani ne saboda ga wanda yake da tunani ko da ka kashe kuɗi da yawa wurin auren mace ai san da kake mata yasa ka kashe shi yasa sadaki karan kanshi ba a kayyade ba kuma ba a taba yin addinin da ya kayyade sadaki cewa dole kaza za a bada ba saboda ya danganta da darajar matan a ka akwai matan da da kanka zaka ga darajar ta ya kamata a ce ya kai kaza iya irin karfin da kai zaka iya badawa to wannan ba shi kamata ya zama dalili da namiji zai wulakanta mace bayan ya aure ta ba ya rika gani cewa ai kaman dukiyarsa ne saboda ko dukiyar nashi wani cin zarafin da yake ma mata ba na tunanin zai ma abin da ya siya da kuɗi kamar misali namiji zai kashe kuɗi ya gina gida haka kawai zai ce dan nashi ne yau bari ya zo ya kama fasa bulo ai bai zai yiwu ba ko ko barin kunna ba mota na wuta tunda ni na siya hmm. ai namiji ba zai ba to me yasa ita mace za ka ɗauke ta ka dinga duka idan an samu wani rashin fahimta tsakaninka da ita ba za a yi magana ba to wannan ma gaskiya yana zama ɗaya daga cikin dalilai da yasa ake samun wannan sai rashin fahimta akan a tsakanin su mm. tun kafin ma a yi aure wasu ba sa samun abin da eh, bahaushe ke eh, bature ke cewa compatibility ban sai ake cewa da hausa ba yadda za ku gane daidaito yawa ku mm. ba a wannan tattauna a wurin neman aure namiji kawai yana ganin mace ko suranta ya burge shi ko wani abu da game da ita yana so kawai ya ta tura kuɗi idan ya aure ta in aka zo gida sai ga abubuwan da yake zato zai samu na jin daɗi tare da ita sai ga duka babu to wani idan ya yi lissafin asaran da ya yi na kashe kuɗi sai ga cewa to bata cancanci wannan ba to kawai abin da zai ya fahimci haushin shi shine irin wannan saboda dama a tunanin shi sai yake yau wasiyanta yayi saboda haka tunda ba za ki biya min bukata iya abin da nake so ba duk sanda kika bata min rai ke ma jikin ki ya gaya miki to kinga akwai alamar rashin daraja mutum a cikin zamantakewa saboda mutum ai ba dabba bane ko dabba ne ai ba a ce in ta ma banna kai ta duka ba yanzu misali idan kana kiwon dabba idan ka aje abin da za ta iya ci a inda take bai kamata ka dake ta ba saboda kai ka ajiye idan ka dauke ka boye dabban ta ta ɗauka to lokacin ne ya zama laifi to wanda a take da ake zaki ga yawanci maza ba ma sa auna wannan wanda mace a'a ba sa badawa wani zaki ji ya daki mace akan abinci wani akan magana wani ma saboda rainin wayo akan wanki wanki na kayan shi ya ajiye bata wanke ba kawai shine dalili zai zo ya hau yar mutane da duka to dama mai wanki ya dauko ba mu sani ba duk da dai su ma wasu matan su suka nuna za su iya wai na haka wani lokaci matan suka yi ne don wai gwaninta da su nuna cewa wai hanyar shiga cikin zuciyar namiji shine kara kyautata ai hanyar shiga cikin zuciyar namiji a kala kala ne ba wannan aikin bauta ba shine wani lokaci shi yasa ce abin ya danganta ne akwai matan da su suke siyo ma kansu wannan abin da kansu ka dora ma kanka abin da ba za ka iya babu inda wato duk ranar kuma ce ma namiji wanki a ce sai ya zama damuwa akwai su akwai su wanda duk ran da ta ce ta gaji sai ya zama damuwa kuma in ya ga dama zai ya auro wata wanda ita za ta gaya mai ita ba za ta yi wannan wankin ba kuma ya zauna ko yanzu zan iya baki misali akwai wanda na sani an yi aure ta gaya ma mijin cewa ita idan aka yi aure ba ta shan koko sannan kuma ita bata iya amfani da itace a yin girki ba tunda yana son ta yace ya ji duk sanda zai je aiki zai tabbata ya sayo mata kananzir lita hamsin ya aji ita ko wancan da ta nuna ita yar wahala ce zaka sai siyo itace aji kuma a yi ta shan koko daga baya gidansu ɗaya sashe ne daban-daban so duk abinda wani ke yi wani na sani ta fara korafi ya ce ita ta riga ta gaya min da za a yi aure ita ba ta iya shan koko ba ita ti take sha so da haka tun da na da na aure ta mm. ya zai to ce sa na kawo magana har da matan su ma wani lokaci suna dora ma kansa abinda ba a aike su ba in ke ki fara ba ma kanki valu sannan namiji shi kuma zai dora daga abin da kika nuna mishi idan tun kafin ki aure namiji kika nuna mai a hiran ku na soyayya cewa a tsarin ki babu duka ran da kai bugu auren ka ya kare to zai kiyaye sai ya je can gidan ya yi duka in ya zo gidanki yana son da kai haka rayuwa ta gada malama saratu matsayinki na uwa wani lokaci zaki ga yaran sun shiga cikin wannan matsayin misali sabon aure an fara nuna mata wannan hali mara kyau kila mijin ya fara musguna mata zagi har ya kai ga an fara duka tana tsoron ta zo gida ta yi muku bayani cewa ga halin da nake ciki Waye Allah dama tun kafin a kai ta ko riga kun gaya mata ki ji ki ki ji ki gani ki ki gani za abin da aka miki ki yi hakuri ba ta ganin kuna daga cikin wayanda kuke kara karfafa abin nan cin kila yana yin na wasa misali an yi daya biyu ya zama jiki tunda ba ku bada kafa da mutum zai iya kawo kokensa wurin iyayensa wanda a tunaninsa su ne kadai gatansa bayan mijin ba gaskiya iyaye suke kawo waɗannan abubuwa saboda tun farko dama idan ka zo gidan iyayenka za a ce ka ji ka ji ka gani ka ki gani kai idan namiji yayi maka ba za ka iya daukan laifin namiji nan ka je ka je ka gaya musu ba mm. kana zuwa ma gida idan ka zo ka ce ku a wata kawarka ko yar uwarka ko kanwarka ko yaya ka ce jiya ko wane yayi maka zai maka sai a ce a her kan kara jin wannan wato sai a kwaɓi mutum sai a kwaɓi mutum wannan abu yana sa mataye suna rike laifin namiji ko kuma a dinga wulakanta su a dinga yi musu abubuwa kuma abin ya zo ya zauna musu zuciya yasa zaki gama cin hausawa ko kuma a ce mata za ki gama ko haihuwar farko ba ce ba amma ta kama da hawan jini menene cibina da ake ko kuma tana dauki an yi auren amma kafin kwana biyu sai kiga ta musan ta koma ko ai da ma shi ya ɗauko ta ne da ma ai ba wai domin ya tarbiyyar ba domin ya rungume ta domin ya nuna mata soyayya domin ya nuna mata cewa mu gina gida da nan bangare da nan bangaren mu tare mu gina gida mu gina yan uwanmu mu mu gina iyayen mu mu gina menene a'a mu tare mu haɗa gidan mu mu gina mu zama cewa mu ne manya a cikin gida kin gane ko to sai ya kasance cewar tasi yanda za ta ta shigo abin da take tunani ba ta same shi ba hmm. kuma in ta kai kara baya a ce mata ka ta kara ka ta kara kawo kowa kowa ai rufa ma kowa asiri yake kowa mu baki ga muna eh, hakuri ba mu hakuri muna kaza ba mu baki ga muna kaza ba ni da na haife ku baki ga nayi hakuri ba kuma ba a la'akari da cewar mazajen da wallahi rainan matayensu suka yi amma ba wai sun wulakanta su bane da namiji lokacin za a kai mishi mace zai raine ta shekara da shekaru ba za ki taɓa jin ya bata mata rai ba to ban da na yanzu in kika shiga ma kwana uku yayi yawa za ki je ki ga yarinya ma tana kuka inda za ki tambaye ta kwana uku yayi yawa kin gani to amma mazajen da za ki ga cewar yarinya ta zo irin duk abin da za ta wallahi rainanta suke yi ba su san su bata mata ba su san su ga abin nan ya bata mata kuma duk ran da aka ce yau wani zai zo daga gidansu ba ki ga irin tattalin gidan da zaki ga namiji ya zo duk abin ma da bai kawo zai kawo mm. abin da bai miki zai miki mm. zai tattale ki zai miki wannan zai miki sun kada ki faɗi laifinsa mm. gudu suke ma a faɗi laifinsu a zamanin da amma yanzu ba laifi ba duk abin da zaki ce ki faɗa ki faɗa babu yanda za a yi a ce ma ya je ce ma wai har zai tattale ki ya ce da lokacin ki hmm? mazajen yanzu ba ana auren ba ana daura maka aure kana taɗi da wata hmm? ana ɗaura maka aure <laughs> kai kana can kana tashi da wata sai dai a yi maka waya ai an ɗaura aure to abin da ka je ka gaya ma waccan haka kake zuwa kana gaya ma wannan haka suke mazajen sai dai hakuri Mana Haruna ka da ji tsokacin da mata suka yi a cikin wannan zaure yadda suke bayyana abubuwan da suke ganin su suke kawo ake ƙara samun yawaitan ciwon nan na cin zarafin mata a gidaje a naku takan ji malamai sukan gaya muku cewa mata yanku gonakin ku ne a saboda haka wani sai ce to tunda gona na ne da ka gona ciyawar in yanzu fasara sai zama ba kila fasara abin da ake nufi bane ana nufin da eh, kila wani abu ne daban ko kuna ganin kamar kuna wuce gona da iri ne ko ko a'a dai matan ne suke da hatun ziraku to masu saurari da farko ina ma kowa ah, barka da warhaka ah, maganan gaskiya abin da yake damun mazaje shine na farko dai suna wuce gona da iri na farko kenan sannan na biyu mazan yanzu mahimmancin auren ne ba su sani ba so kai da bakinka da bakina abin da yake faruwa kenan saboda akwai misalai wanda zan kakkawo ah, saboda inda mutum ya san mahimmancin abin da yake yi bayan da za a yi ka gina gida da kanka ka zo ka rusa so in ka san ko mahimmancin auren nan ka san cewa ibada ne Allah subhanahu wata'ala ne ya ce a yi kuma ga yanda ya ce a yi shi to bai kamata ka yi shi yanda ka ga dama ba mutum shine yayin da yake neman yarinya a cikin ruwan sama zai ji a cikin sanyi zai ji ya ta rabewa a jikin katanga amma da an yi aure sai ka rasa me yake shiga kawukansu sai kuma a fara samun sabani dama an san sabani tsakanin mace da namiji dole ne a same shi amma irin sabanin da ake samu na yanzu yana wuce gona da iri yana nuna cewa yawancin maza ma a yanzu ni a nawa harsashen auren da suke yi aure ne na sha'awa akwai alamu yawwa auren sha'awa ne to da dama ka yi auren sha'awa bayan kwana biyu duk abin da kake yake burge ka ka gama fahimtansa to me zai biyo baya sai wulakanci su kokarin da ya kamata a yi shi ne matasanmu da 'yan matanmu mu kokari mu nuna musu menene aure kuma menene mahimmancin aure me yasa ake yin auren ba wai ana yin aure ba ne don kawai eh, kau da sha'awa akwai dalilai da dama wanda yasa ake yin aure kada a ɗauko dalili ɗaya kaɗai a ce za a yi aure in an ɗauko dalili ɗaya kaɗai kawai za a yi aure to za a samu matsala ana buƙatar mace matanka ta zama abokiyarka abokiyar shawararka wanda take share maka hawayenka kuma yana da kyau matarka ka ɗauke ta masu ilimi suna cewa ka ɗauke matarka tamkar 'yar shekara biyu ka san cewa 'yar shekara biyu a koda yaushe za ta iya yin kuskure mm. za ta yi laifi in ka bige ta ma an jima karawa za ta yi za ta iya gaza. ba cikakken hankali gare ta ba mata su dama tun asali an halicce su da rauni suna da rauni in ka ce ice ne wanda yake tankware in ka ce sai ka miƙar da shi karyewa zai yi so yana da kyau mace ka tarairaye ta ka lallashe ta ka sa ta a hanya ka girmama ta ka mutunta ta ka darajta ta ka karrama ta sai ka samu abin da kake so amma idan za ka nuna kai oga ne ai kai mijinta ne ka dinga ba da kwaman ba za a samu wannan gwabin zamantakewan auren ba ana so su su ji daɗin su ji daɗin ana so a tafi ne kamar abokan juna tana aiki ka zo ka tama mata renon yara ka tama mata ku zamanto abokan shawara abokan juna ba kuma komai bane ake nuna bacin rai za a bata maka rai wani abin ka kau da kai ba komai ake magana ba sannan abin ka ga ya wuce gona da iri ne yayin da kaga cewa tana cikin nishadi ko bayan kwana biyu ne zaka iya nuna mata cewa wance kin ga abin nan kaza da kika yi ina ganin fa ba haka ya dace ba kaza ne ko me dalilin ki da yasa kike haka in tana da wani dalili za ta faɗi in kuma wauta ne za ta ce ai hakuri ai ban sani bane to haka ake yin zamantakewan aure kullum ana nunawa suna ɗauka kullum ana nunawa suna ɗauka don mata suna da rauni dole sai an yi haƙuri da su in ko ba za a yi haƙuri ba to kullum za a dinga cin zarafin mata ne malama karima mahangana ni da na hango kawai ana barin auren ne tun lokacin neman shi domin a kowane addini guda biyu addinin christianity da musulunci ba a tabbatar da aure da sai da aka tsara yadda ya kamata a yi shi hmm. to sai muka bar wa'annan hayoyin kamar yadda yan uwana suka farfada sai muka ɗauko namu tsarin to shi yasa ake samun saɓani a aure na addinin musulunci akwai tsari wanda aka ce a bi kamar aka ce kafin a yi auren ne a gani na shine yake kawo wa'annan matsalolin kafin a aure akwai abin da addinin musulunci ya kama na wanda ake kira kufi'i wanda ya zama na mata da miji duka suna da shi kuɗi nan shine mace tafi namiji abu guda uku namiji ya fi mace abu guda uku sannan su tarayya a guda uku to idan aka samu wannan za mu samu maslaha a cikin rayuwar mu na addinin musulunci kuma za a samu maslaha a cikin aure kuma matan da muke ganin cewa ana cin zarafin mu mata wannan zarafin ma ba zai zo ba saboda an ba abin akan tsari. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin mu kai ga ɗaukar wayoyinku ku shaƙata da wannan waƙar. To Madalla masu sauraron mu mun sami kiran mu na farko daga jihar Niger da wa muke magana. Ibrahim mai wanke hula a garin mai gode a Kimba. To muna jin ka Ibrahim yau dai ka ji maudu'in namu akan cin zarafi ne ga mata to me zaka ce a kai? To masha Allah na farko dai muna muku godiya bisa ga korafin da muka gaya muku kuma Allah ku ci sun saurari korafin muna muku godiya. To mun gode. to masha Allah lallai ba komai bane ke kawo zarafin suncin mata abu ɗaya ne wanda yake jahilci sannan kuma da rashin da rashin sanin muhimmancin rayuwa irin ta dan adam domin duk wanda Allah ya hukunci ya karanci ko mai musulunci ya san ya san ya san girman girman rayuwa irin ta mutum ba zan ci zarafin wani ba tsakani da Allah jahilci nan dai shine kan gaba kawai abin da zan faɗa kenan To mun gode da wannan kira naka kiranmu na gaba ya fito daga Bauchi. Da wa muke magana? Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. To muna jin ka Malam Ayuba ka ji maudu'in namu na yau. eh lallai na ji maudu'i lallai yana da kyau wato tun daga farkon nema yana da kyau a tsaya a shirya abin da ya dace shi cin zarafi abu ne mai muni amma idan aka zauna aka shirya abin da ya dace tun daga nema to kin ga lalle ba za a samu cin zarafi ba kuma duk wanda ya ci zarafin wani ni ina goyon bayan hukuma ta hukunta shi kowane ne yana da kyau lallai shi cin mutunci abu ne mai muni daga karshe muna muku fata alkhairi suna na ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi na gode to mun gode da wannan kira naka daga jihar kaduna da wa muke magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikas salam dawa muke magana. Malama suna na Alhaji Musan Garu ne rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Muna jin ga Alhaji Musa yau dai maudu'in namu kana ganin al'umma tana taimaka wajen yawaitar cin zarafi ko kwa eh, me kake ganin ya kamata a yi me zaka ce a kai? To gaskiya daga farko dai kamar yadda yan uwa suka dan ba da nasu gudunmawa kuma muna taya shi malam ibrahim ya wuce hula karin karuwar da allah ya bashi na ya mace allah ya raya allah ya ɗayyaba babu shakka cin zarafi na ya mace ko kuma cin zarafi a bangaren gidan aure da sauransu to gaskiya al'amari na farko cin san abin ɗayan biyu ne kin ga abubuwan da suke faruwa yawanci gaskiya al'amari idan muka ɗauka za ga yawanci mutane waɗanda suke irin wannan cin zarafin mata ko kuma aka auri mace kai ta cin zarafin ta da sauransu to yawanci rashin sanin daraja auren ne kuma hmm. idan aka ce ka san daraja auren ya kamata a ce ka mutunta shi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa ka san ni kafin ka bauta min to kin ga yana da kyau ya kamata a ce kafin ma mutum ya kai ga ce matsayin zai ce zai yi auren to ya kamata a ce ya tabbatar da me ya kamata zai yi shi auren kafin ka yi shi a ce ka san menene daraja shi kuma ka yi karatu ko kuma a'a ka fahimci me ya kamata dan idan baka san daraja auren ba kuma baka san shi kansu mutunta dan adam din ba ba da za a ga kawo mace wanda yake duk komai abincin ka yana hannunta duk abin da ka sani da ruwan da zaka sha duk yana hannunka ita rayuwar taka ma kanta tana hannun ita wannan matar taka da ka auro ka ajiye a gidanka to ka ga idan aka ce kana cin ka sai ke kawo ake samun jurutuwar daga an ce wata mata ta dauki maganin gera ta zuba wa miji ya ciya mutu ko kuma a'a ta saka mai wuka ya ciya mutu ba matar da za ta yau misali idan ka aure ta har kuna tare da ita kana son ta kana daraja ta kana mutunta ta ka san darajar ta ba da za a ci za ta kawo wani tsatsu wanda za ta kawo maka matsalar da za ta kawo karshen rayuwar ko kuma wani abu to cin zarafin wata za ta a'a idan ka ci zarafin nata yankon ta je ka kai kara gaba a'a bari ta dauki hukunci tun da su mata yawanci rauni gare su ya kamata a ce idan ka aure mace ka tabbatar da cewa fa kai ne babba kuma duk abin da za a yi kai babba juji ne yau idan aka ce ka aje mace ka zo kana wulakanta ta babu abin da za ta zuciya ta karamar zuciya za ta iya kawo wani na kasa a cikin instagram ta cewa auren naku ba lokaci saboda amma inda akwai za a tsaya a bar barware abubuwan ya kamata a ce mutane sai ka tsaya su fahimci menene auren kafin ka yi yanzu kin ga wani misali za a ce yau fatan shi kwaya ɗaya ce yana tare da ita bai riga ya san darajar wannan matar guda ɗayan ba ya je ya ƙara auro wata maybe kin da za ta zo akwai wata manufa a cikin zuciyarta kaga sai a haɗu a ce an samu ana samun irin wayannan matsaloli amma idan ka sanar da auren ka san ɗaya ce misali zaka iya ka kare mata ta ka san darajar ta to shi ya kamata yi abin nan ka shi ne miki fata alkhairi Allah iya mana da iyawarsa to ma kamata a ce mutum abin da kamata Alhaji Musa Garo na gode mun gode Alhaji Musa Garo da wannan kira naka sai kiran mu na gaba da wa muke magana Hajiya barka da aiki. Yawwa barka dai da wa muke magana. ya ɗinmu shi ma barka da kokari da sauka. To kamar da kullum na Murtala ana kiran ku daga garin da a Kaduna tare tarayyar Najeriya. Muna jin kamar Tala me zaka ce a maudu'in namu na yau. To masha Allah to hajiya shi magana na cin zarafi kullum mukan ba mazaje shawara. Idan kika ga har an kai ga mace tana laifi ko ana cin zarafinta ko menene za ta yi so gaskiya namijin nan shine da kuskure domin an riga an gaya maka an ce a ni kawamu na alal nisa bangare da dama namiji Allah ya masa wasu ya mai wasu baiwa daban mace an mata ta baiwan daban kuma aka ce namiji shine zai jagorance ta shi sa ma ba a ba mace saki ba kula da gida ba a ba ma mace gaba ɗaya ba rabi dai haƙin namiji ne to ko anan ya kamata ce duk abin da mace za ta yi maka kar ka sake a ce ka biye mata in ta ma laifi guda ɗaya ne kar ka ce kai ma ɗayan nan za ka maida mata ko in ta ma laifi goma kai ma ka ce daidai goma nan za ka yi mata hukunci a'a hankalin ku ɗaya tunanin ku lissafin ku ba ɗaya ba idan mai taimaka ya kamata ka zaunar da ita gaya mata kin yi min kaza ki daina ki daina kaza ki yi kaza kan ki kaza in abin ya gagara ai akwai waliyanta magabata sai ka je ka zauna da su kira ta mata faɗa amma duk namijin da zai ɗauki hukunci a hannun zarafin mace gaskiya ni kamar a kaduna da aka yi wani hukunci wanda da hukuncin na an tabbatar da shi wanda gaskiya ya kamata a ce ana hukunta mazan da suke ɗaukan doka a hannun mata saboda rashin adalci da suke mata da sauransu da fatan za ku tashi lafiya a tashi lafiya. to mun gode murtala da wannan kira naka daga katsina da wa muke magana. kina magana da abubakar yusuf alshibdawi daga shiddawa karamar hukumar bindawa jihar katsina. Muna jin ka me za ka ce a wannan maudu'in namu na yau? Eh, abin da zan ce akan wannan maudu'i gaskiya duk namijin da za a ce ya auri mace kuma yana cin zarafin da gaskiya abin bai kamata ba. Idan saɓani aka samu tsakaninka da matarka abin da ya kamata a yi ba a titi kuka je kuka ɗaura ma kanku aure ba. A masallaci aka je ko kuma wurin iyayenta akwai waliyanta akwai wakilanka ya kamata a je a zauna a samu sasanci in ma wani abu ne take maka da daina maka in kai kake mata wani abu ya kamata ka daina amma gaskiya bai kamata a ce wai eh, mace ka auro ta ka rabo ta da gidansa ba ka kawo ta sannan kuma a ce ka dinga cin zarafinta kana mata wulakanci abubuwa dai wanda ba su dace ba wasu ma hada duka abin duk bai kamata ba gaskiya assalamu alaikum abubakar yusuf alshidawi to mun gode da wannan kira naka Masu sauraron mu yau fa kofa a buɗe take muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. madalla mun kara sabon wani kira daga jihar Kano da wa muke magana. Sunana Umar Umar Ado daga Kano. Muna jin ka Umar Ado yau da ka ji maudu'in namu akan cin zarafin mata ne musamman ma eh, a wajen auratayya. Abubuwan da suke faruwa ya kamata a ce su al'umma su rika tsayawa suna kulawa suna tabbatar da ko ba ne abin da ya dace za a yi shine abin da yake yadewa amma kana tsayawa kai aure da ke Muna jin kamalan Umar. kai kokari ka rike wannan mata na da kyau. Idan ka rike wannan mata to komai zai zama daidai duk abin da za ka zauna daga cikin komai zai zauna daidai ku zauna ku zauna ku zama na matsala. Ya ra'ayi kenan daga Ado Umar Kano. To muna ji mun gode da wannan kira naka. Masu sauraron mu da nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown da ma injiniyan mu na yau. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.